السلام عليكم ورحمة Yau juma'a يوم جمعة 27 ga watan zulkaida hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da sha ɗaya ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin al'azkar auhiliyatul abrar washarul akhyar wa talkhisud da'awat wal azkar al mustahabba bil lail wan nahar na al imam abu zakariya muhyiddin yahya ibn sharaf an nawawi a Dimashki. Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba <clears throat> har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabu ma ya ƙoloho iza da khalafis sala littafin da yake karantar da mu abubuwan da ya kamata ya dace mutum ya faɗa a lokacin da ya shiga sallah da kuma bayan sallan har malam ya biyo baya yana fayyace mana abubuwan da ya kamata mutum ya yi a lokuta mabambanta da suke da alaka da sallah zikirorin da muke karantawa suna da alaka da bayan sallar la'asar da kuma bayan sallan asuba zikirorin da suka shahara da cewa azkarus sabah wal masa zikirorin safiya da kuma zikirorin maraici a yau da izinin Allah za mu tashi ne lamba hadisi na 235 a karkashin babu ma ya ƙulu iza a radar naum wata ja'a ala firashihi babin da ke magana a kan mutumin da ya nufi zai zo kwanta bacci kuma har ya kwanta a kan shimfiɗan shi to wasu ladubba ne aka karantar da wannan mutum ya ƙoƙarin kulawa da su waɗannan ladubba a yayin kwanciyar shi shi ne muke bi ɗaya bayan ɗaya muke karantawa allah maraukin sarki ya samu dace Limamin nawawi ya ce wa rawaina fi sunan abi dawud wa gairihi bi isnadin sahih marwaito wannan hadisi a cikin sunan abi dauda da musnad al'imami ahmad da littafin amalin yomi wal laila na al'imamun nasa'i shine yake nufi da wa gairuhu bi isnadin sahihin da isnadi ingantacce an rajulin an rajulin min ashabi an rajulin min aslama min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya samu wannan hadisi daga wani mutum ne ɗan ƙabilan aslam kuma sahabi ne ibhami irin wannan laye zurru baya cutarwa kun gano wannan me yake ce ma ibham malaman mustala suke cewa wal mubahamu ma fihi rawin lam yusam mubahami shine a hadisi a zo da mai ruwaya wanda ba ambaci sunan shi ba ibn hajar a cikin nukhbatul fikar yana cewa hadisin da yake mubahami to ba za a karbe shi ba mun gano wannan يتي لا تقبل رواية المبحمي ولو أبحما بلفظ التعديل با كربا رواية مبحمي قودا